karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta ne sannan za a iya jan mu yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta idan mijinsu zai ƙara aure ko kuma idan su za a ƙara aura. shirin namu na yau ya jiyo mana dukkanin bangarori wato na uwar gida da na amarya kuma masu saurare idan ba za ku manta ba mun kawo muku kalubalen da su kansu maza ke fuskanta idan za su kara aure. Haka ne fa zara kin san wakilin sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata a zauren tattaunawar mu. inda suka shafa mana labarin irin kalubale da suke fuskanta wato kalubalen uwar gida da amarya. Masu sauraro kar ku bari a barku a baya sai ku kasa kunni domin sauraron shirin yau da gobe. bata lokaci ba. Za mu garzaya a zauren tattaunawarmu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim Duk mabakin da ta gayyato mana a zauren namu na yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Muna tare ne da mata wanda za mu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi zamantakewar aure. musamman idan an yi ƙari wannan makon za mu taɓa uwar gidan kuma za mu taɓa amarya domin mu san shin menene waɗannan mutane biyu suke fuskanta yayin da aka haɗa su a inuwar ƙarƙashin mutum ɗaya wato na aure ita uwar gida ita aka samu kuma ita aka shigo wa gida yawancin lokuta ake tsammanin za ta dan tada kura to ita ma fa amarya tana fada suna sa kalubale da take zuwa da shi kuma take fuskanta a wannan sabon rayuwa a wannan zaure namu muna tare ne da mata uku inda za su jagoranci gabatar da shi wannan maudu'i domin mu fahimci menene matan nan suke fuskanta a yayin da suka samu kansu a cikin sabon rayuwa a zauren namu yau akwai suna na zara yakubu awo usman fahad wa haske to malamai mata barkanku da zuwa na zaure namu malama hawo bar in fara da ke wato maza da yawa su kan korafin cewa daidai lokacin da suka ce za su kara kawo wata abokiyar zama don a kara inganta rayuwa a dinga taimaka muku da 'ya'ya da aiki da sai fara muku yawa da dan kwalliyar nan da kuka daina yi saboda aiki muku yawa a wai a lokacin sai ku ce ku ba a muku adalci ba ku ta ihu wata mata ta fashe fashe wata kuma ta yaji malama hawa kin ga jiya kin ga yau inda a fannin zaman kishiya ne gaskiya shi yasa ake samun wannan matsalar sosai idan a zo ya ce miki zai miki kishiya amma a halin yanzu wannan idan bata kai hankali ne sara mm. kin riga kin gama sakankan cewa ya miki alƙawari ba zai miki kishiya ba kwatsam an zo an ce miki aure next week wato ya ma rufe ta kenan eh to idan ba gaskiya kina da cikakken tauhidi da dauriya da jiniya da ilimi da tawakkali ba gaskiya za a samu matsala saboda na gabata da yawa waɗanda sakamakon haka ma auren su ya mutu mm. wasu matan kuma za ta ga har sun illata mazan wata za ta hauka ce ta zama kamar mahaukaciyar ta tana kan neman wace ce zai aura mm. wata za mata iya wanke kafar ta tafi har gidan sa amaryar ke rashin mutunci sannan kuma ba abin mamaki ba ne in dai namiji ne ita amaryar da zai aura ba mamaki ke da yake yaban ki kullum yana cewa ba zai kara miki kishiya ba da sauransu ba mamaki ita ya je ya gaya mata kina da wani wata ya aibanta ki a wurin ya aibanta ki a wurin ta dalilin da yasa zai kara aure kenan to amma wannan zargi tunda ba a riga a yi ba ina nufin lokacin da miji ya zo ya kawo miki magana cewa zai kara aure me yasa mata sukan tada kura wani gaskiya ban ji daɗi ba mm. because lokacin da ni lokacin da mijina ya zo ce zai ƙara aure lokacin wata na shida da aure aka zo aka ce min zai ƙara aure muna can tsakiyar soyayya watan shida ce min zai ƙara aure na mm. ma duk ina ganin tana yawan kiran shi a waya irin da sauransu in ne complaint sai ce ta kira ne ta tambaya ni sai in ce oke to ba damuwa ana haka ana haka ya zo ya ce min zai faya aure zai aure ta tsakani da Allah ban ji daɗi ba har ga Allah amma kuma da na zauna ne ma kai na faɗa kin gane ne da a take a wurin ma yana gaya ni fatan alkhairi na yi duk da dai a cikin zuciyana na ji abin wani irin. kuma lokacin a kwanaki ko bacci ma ba na yi na zo na dinga addu'a ina tashi ina na fulfili ina roƙon Allah ya bada natsuwa a rungumu wannan to Allah ya dinga kuma bada natsuwa cikin ikon Allah kuma nuna mishi komai ba sannan kuma duk wani kyautatawa da ake ma mace mijina ya mun amma ni matsalar da na samu da amarya na samu matsala bata san da baban ban santa ba amma wayar safe daban wayar rana daban wayar wayar jana da kullum muku zama shin mutunci kala kala ba kalan zagin da bata min ba anya bakin kika sa mata ido wato ai ne kika san kana kira shi tunda ba layin ki take kira ba ni take kira layi na ta dauka a wayar shi ba shi take kira ba direct take kira na cewa ne akwai wasu abubuwa da ya gaya mata ban iya ba yanzu ne zai san yayi aure da sauransu irin da cin mutunci da rashin da eh, kala kala mm. cin mutunci kala kala ba kalan cin mutuncin da bata min ba to ita ma na mazara kin ce da ni ke ce ta biyu wato ke kika shiga cikin gari ka samu wata a ciki wani abubuwa kika fuskanta lokacin da zaki shiga ke ma ka kike ki kira waya ke ta mazu wai ko ko ke ne ake kiran ki a waya ke ma a zazzage ki a ni ba a kira ni a waya an zazzage ni ba amma face problem din kafin ya aure ni mm. ya kawo wani cikin gida ya nuna min cewa matar shi bata iya abubuwa da yawa ba kuma ya gaya mun ta kin gani ya gaya mun ta to koda da na shiga gidan kin gani ba aure na taba yi ba mm. kuma ba soya na taba yi da wani ba shi na fara soya da shi har na aure shi eh. to sai ina tunanin cewa ai abin da yasa ya karo ni saboda ni hawaye ita ta kasa ne to sometimes ma ko da aka yi auren yana zuwa yana gaya mu to ko da da nake ganin ta sai ina mata wani irin kallo kuma da zama ya zama haka in muka haɗu da ita ita kuma kishi kin sallama mata sai ta ki min magana kuma ta ki gashi ni ina mata magana sai ta banza da ni idan na dawo na gaya mai sai ya ce min in banza da ita yayin iska ce tunda gashi ma a zahiri tana nunawa mm. in ta gani tana kishi da ni to kuma akwai lokacin da ban mantawa ya fita da safe so kin san aka danyi to kuma ranar zai koma ɗakin ta ne sai kai sha ɗaya shi kuma mistake ɗin da ya bai kamata a ce da daddare baka je ka kai musu abin da za ka kai musu na abinci ba sai ya tashi sai ya fita to da ya zo gidana ya kwana da safe sai ta sai ta kira shi a waya wayan shi a kashe ta zo ta yi nokin ɗin gida ya ce ba za a buɗe gida da sassafe ba ya hana ni zuwa in je in buɗe to ita kuma tana da yara guda biyu kuma bai ba musu abin kari ba shi kenan to sai da ya je gidan ya same ta sai irin sai take ce mai bai kyauta ba ya za aika fita ka san cewa yara su tafi su ko ba makaranta ai ya kamata yara tun karfe takwas su karya baka aje musu abin da za su ci ba sai yake ce mata zam ita ba ta da kuɗin da za ta siya ne kafin ya zo dole sai ya bara ta ce in ka san ina da shi ai ba zan jira ka ba to irin sa'in sannan kin san wani namijin bai da haƙuri wata kuma macen za ta iya biye ma namiji shi kuma zuciya a wuya tunda na zauna da shi na san shi yana da baƙar zuciya abin ya zame musu rima akai kaca kaca in gaya miki kuma ita ƙarin bakin cikin akwai kishi ga kuma irin an yi banza sa da ita ba a damu da ita ba to gaskiya akwai irin ni na fuskanci irin wannan problem din kuma da nazo nake ganin laifinta daga baya da zama ya zama ita kuma ta fita eh, sai na fahimta cewa shi ne yake da matsala ba ita take da matsala ba kana na dai ta fita a ƙara dawowa ta bangaren maganar da kika tunda kika shiga mm. ke tsakanin ke da ita misali a kishiya a matsayin wanda sai shigo me da me kika fuskanta bayan cewa kin fahimci cewa mijin ku shi ba hada kwada to gaskiya ni tunda ba zama gida ɗaya kin ga muka yi ba eh. kuma ba ta taba zuwa ta zo ta same ni wai ko mun yi wani rigima da ita ba Ya mm. iyakaci na da ita dai muka haɗu dai ba ta ba ta kula ni eh, ba ta son ta shi ani da ni a lokacin malama kin dai ji irin wannan dambar da ake ta yi Kiya na ki lokacin da aka shigo miki lokacin da mijin ya ce miki to wance kika ji yana shafa wani sabon turare da ya siyo ga yanzu dinkuna ya ajiye gaba daya kina ta tunanin a'a me yasa sai da daddare za a dinga sa? me yace miki lokacin eh to ni lokacin gaskiya daukan karatu yake zuwa yi a makaranta to a shekarar karatun ne karfi tsaye eh, kwarai da gaske. da karatun ni ma za a zo a bani za <laughs> Maza mutane dole ni ma zan sami experience ni na ɗauki darasi oh, ba shi ya ɗauko darasin ba. Ni gaskiya Allah ya sa ni mace ce mai azababban kishi. Gaskiya ina da kishi ba na ɓoyewa. To amma ni kishi na idan ba a shiga al'amura na ba ban da matsala. In kowa zai zauna inda Allah ya ajiye shi ni ba ni da damuwa. Eh to wanda ta shigo ta aure mijinki ai ta shiga al'amarin ki. Eh to haka ne kuma amma duk da haka in ta zauna a inda Allah ya ajiye ta kar ta zo ta shiga al'amarin ta zauna gaskiya ne harkarta ni ba da matsala da ita to ita kuma sai bata gane haka din ba tace za ta shigo kuma ita ce mai kiran waya abubuwa ne da sunan kala kala wannan wayar da yan mata suke mazajen ko yana tara muku da hankali a'a ai ni in shi za ta kira ta su je su karata kuma in ba a cikin gidana za a kira shi ba au shi ma haka eh in je a waje in a waje za a kira shi ban da matsala a gidana ne ba gidan shi bane gidana ne tunda ni ce ne haƙƙin kula da gidan da mai gidan da ƴaƴan mai gidan komai da ya shafi cikin gidan a wuya na yi saboda haka ke da inda wannan muhallin ne ka a zo a miki wani rashin mutunci gaskiya a ka a can aure saboda wani lokaci inda Allah ya ajiye ta ba sai ta shigo cikin gona ta kiran safe daban na rana daban na dare daban ban ni kuma gaskiya zuciya ta ba za ta dauka ba zan iya zuwa har gidan gidansa in zauna gaban mahaifiyarta gani ga ta ayi mana tsakani tun kafin ta shigo gaskiya ba zan iya ba zan dauka ba zuciya ka ayi batacciya wato daga cikin uwar gidan da ake tsoron kenan gaskiya idan eh, ba a a'a ba za a yi jamban ba amma wai a zaman ya shiga tsakanin mu ne ita shi ne ya santa ba ni na santa ba mm. to su kara ta can tsakanin su to bayan da da magana auren ya taso ya ya ke me kika fuskanta me kika yi mishi na nuna cewa ke kin turje kuma shin kin yi nasara ban yi nasara ba gaskiya tunda dai sai da ta shigo wato ya nace ya nace ya zan yi tunda Allah ya yi to gaskiya ni tun lokacin da ya dauko magana auren shi bai kara samun kaina ba zaman lafiya tsakanina da shi. Kira za ta kara tarare shi ki kara kwato shi da inda ya ba wani sauran maganar tarare tunda har zuciya ta har mai wata. Ban ga dalilin da zai sa zai ce sai karo wata. Mu ma kai adalci. Kila ke fara ce ko baka ce yana neman wata wanda ba kala kuɗai ba. Kila ke kuma ce ko yana neman yanzu. Ya yake nema a tibiri ya ɗauko ni gidan shi ne yake ba. Inda ya yake nema. In yi ramai yake so sai a rami. Wato ke dai ka wata dai ta zo ta zauna can inda Allah ya. To a shi kuma namiji idan duk mace tana da wa'in wa'annan abubuwan sai kin ga Ya shi dan dai ya canza gurin kwanciya mm. dole yake bukatar wata ko da kai dai duk mace mace ce amma dan shi dai yana bukatar canji saboda Allah duk abin da ya tsara mm. ya san dalilin tsara shi namiji duk inda yake ko talaka ko mai kuɗi ko fari ko baki ko ya yake baya son mace ɗaya kuma mace ɗaya ba za ta iya zama ta biya mai bukata complete ba ko me za ta mai sai ya bukaci wata wata ko kuma wata ba kun yarda kan ni dai na yarda da haka mm. sosai na yadda da haka kawai dai sai dai mata su dinga hakuri su kuma maza gaskiya maza suna da problem ta wannan bangaren lokacin da ka fara neman aure. Kuma mm. alƙawari cewa idan na shigo babu wata dan me sai na shigo na saki jiki. To bai wa Allah addinin ku ne yace ayi to kuma tunda addinin ke shi addinin yake bi kenan dai akwai damar kenan a iya. Hajjaju ya san fa addinin nan shi yace ayi kuma shi ya zo yin alƙawari cewa daga ni ba wata. Mm. Kin ga ko idan ya dauko watan nan in na ce ban yadda ba ta zauna. Ko alƙawari ne auren zobe yauwa to amma kuma sai na zo na ga tun da ba kai amma wani lokacin ake son soyayya idan sai daɗi namiji yana iya ce maka ba zai ƙara maka aure ba hmm. saboda lokacin yana dubin san idan shi ya rufe kawai ne ma yake ya za a ki shigo gidan shi ki zama matar shi duk wani ta ma mijin mace ɗaya na sami to wai duk wannan labarin duk wannan abin da kuke yi da ta da ƙurar da kuke yi da hayaniyar da kuke in za a ƙaro dama duk saboda kuna tunanin ba za a wata ta isa ta shigo ba ne dama eh to an yi saboda an ce ba za ta shigo ba da me da me kika iya mishi lokacin da kika tabbatar da cewa wannan aure da ya fara sawa yana nema kin tabbatar da cewa ba a yi shi ba wurin wani malami kika shiga ko kuma ki shiga ba dan ba kika je kika gidan su a to ni gaskiya mace ce wadda ba ni da ra'ayin zuwa gurin malami saboda ni ina da son kuɗi na au to ba zan iya ba malami kuɗi na to amma na tambaye shi ta ina na gaza ya ce ba inda na gaza haka muka yi da kai ba haka muka yi da ke ba to amma tun da Allah ya tsara sai na ƙara ka san Allah zai tsara me yasa ka zo ka ce min ba za ka ƙara ba so ya kasa gani kwanciyar hankali na ne in ɗauke maka wuta in fita daga cikin lamarin ka to shi kuma gaskiya abin su ya zo yana damun shi saboda shi mutum ne wanda baya son ya ga muna zaman kurame ne da shi hmm, yana son kulawa yana yawwa to ni kuma gaba ɗaya sai na aje shi a gefe da na aje shi a gefe dai har manya suka zo suka shiga cikin magana dai duk da haka dai ban sauko ba to lokacin da na zo na ma dan fara sauko wanda da na ga da gaske yi din za a yi za ta shigo da rage irin kwana hudu zuwa uku ba sai na ce to ta ina zan zo in gyara abubuwan nan irin kin gane hmm. irin da na alhaji ya kawo magana da na zo na ɗauke mai wuta eh. na share shi ba magana ba girki ba abubuwa kin gane na bashi da irin komai ya ji da kanshi tunda zai kawo wata eh. to sai da ya zo ya rage min na ga lokaci na nima kuri kuma na ga da gaske yin za oh. to yake fara ɗan na fara cuta ina zan fara to kika shi kuma namiji lokacin da kike so a shirya shi kuma lokacin yake hawa na shi to shi ma sai ya hau da yana ganin to yanzu me zan yi saura kwana nawa ne kuma wata za ta zo ta yi carry on a haka dai aka ki tafiya har dai amarya ta shigo mm. to da amarya ta shigo kuma kin ga ai dole in yi hakuri da dai dama dan kar ta shigo ni kuma ta riga ta shigo amma ko da ta shigo ni dai babu wata hulɗa tsakanin na da ita wato kina jin zafin ni eh, gaskiya ni ba na son gaisa shiga cikin ne ta zauna can gefen ta ne ma in zauna to ƴaƴa ba su sun shiga cikin wannan al'amarin ai ai su ne ya kawo kuma dole su shiga cikin al'amarin al'amarinta a'a sun shiga cikin al'amu al'amarin faɗan da kuke ya shafe su a'a bai shafi ya ba gaskiya ni ma ba zan bari ya shafe su amma kuma duk da haka ni ba na son ta taɓa min nawa kin gane mm. ni ba zan hana su su je gurin ta ba mm. amma idan naga tana musu magana ma ni abin yana min zafi a rai sai dai 'ya'yan shi ne dole zai ja su dole kuma ita ma za ta ja su 'ya'yan mijinta ne bayan da zan yi. I'm. Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen su binta mu ji yadda bakin za su amsa tambayar da ta yi musu kamar haka. Bala Zara, bayan da kika shiga aka kawo kaji aka yi wace ce kika ga kuma yana kawo miki cefane kan lokaci ita waccan tana ihu kuma kin san ba a kai mata ba ko da a lokacin kin ce kina ta yarda da maganganun da yake faɗa miki ne. Na cewa ba ta da kirki bata iya bane kuma bata dace da rayuwar shi ba ke ce ma dai kawai inda ma kila ke fara samu da bai Kara aure ba irin wannan zakin bakin to me kika fuskanta ke bayan da kika lura cewa eh da lokacin da rashi ya juye da mu da mu ji ake cewa ko mm. bayan da ke mata fara akan ke. to amma kafin nan lokacin da kike ganiyar sarauta ke ta wato ke ce gimbiyar gidan kina jin ke a daidai wannan lokacin ka wancan bola ma ya fita daraja me kika fuskanta a matsayin su matsalolin da suka janyo mijin yake ya juya mata baya. Ni gaskiya a lokacin ina tunani ne a zuciyata gani yana ma bani tausayi. Eh, yana bani tausayi saboda gani nake yi gaskiya bai yi can mata ba. Because of a lokacin yadda yake kyautata min ina tunanin cewa ai yadda yake kyautata min yake mun komai yake kula da ni da lafiyata da rayuwata da zaman aure ai ita ma ta da godiya Allah hazin ba ta da mutunci ne kuma kin gane irin mutanen nan ne like wanda suke da dan fada haka tana da dan fada ba laifi mm. so kuma ba ta da hakuri mm. wanda ya boyewa ko kewanta mm. eh ba ta da haƙuri ba kuma ta da boyewa to ko da misali zai kuntata mata zai kuntata mata to nata ne zai fitowa kusan dole ne yau da gobe wanda suke tare da kai su fahimci cewa kai ne ake cutarwa kin gane abin da nake nufi misali idan aka zai mata a rufe amma za ta fito tana ihu to su kuma wanda suke tare da ta su ganin kamar ita ce bata da gaskiya irin like ta rena mijinta ba ta ɗauke shi da daraja ba sometimes suna rigima suna rigima in suka fara rigima zai mata duka a daki kin gani zai mata duka a daki su fada idan ta fito ita kuma za ta yi ta fashe fashe kuma za ta iya rama a baya karfin ta za ta yi ta fashe fashe ta fashe mota ne kiga har makwabta ma sun fito tun nemo ta da suke tare da ita to zama yau da gobe yau da gobe yau da gobe kin gani sai suka fahimci ai shi yake mata ta ne dai wato shi a ƙarƙashin kasa a ƙarƙashin kasa yake kin gane to ni kuma lokacin akwai lokacin ma da ya zo irin sun yi fada sosai tayayya ga mai riga ya zo ta ma dan jamai ciwo haka da kwalba yanzu haka ma ka je asibiti eh da ya zo min sai yake ce mu kin da abin nan eh, wance ta mun kaza da kaza ki ne ta da ni sai nake ce mai ka yi hakuri yake cewa zai sake ta sai nace kar ka sake ta ko riga kun haihu kuna da yara biyu bai kamata ka sake ta ba idan ka sake ta yanzu wa zaka je ka ba wa ƴaƴan biyar ke maka mahaifiyar ka zaka dora mu nauyi da kannan ka saboda dai ka san cewa ni yanzu idan ka kawo min su a rike su zan takura kwar ka bar ta ita ta rike ƴaƴanta kai namiji munafiki ne awo sai daga baki gaba ne daga baki eh, mun yana bari tukuna kafin mu gane munafiki ne ハハハハ。 kin bani dariya ai dole ana cikin tafiya a haka kina ji yana kuntata mata haka ita nata da shi take fitowa kuma sometimes ni ina ji a wasu abubuwan da suke faruwa tunda zan ga ta lalata mai mota tunda motar shi nake gani da jikin amma wacin dalilin da ba zai ce mun wai akan karamin dalili sai ta nema ta yi fada da shi ko ta dau kwalba ko ta dau wani abu ko ta yaga mai riga a ashe ma hakuri ta yake yana duka to kin kuma kana dukan mace shetarai kawai take ba abin da ba za ka iya yi ba ko ni ne in zuciya ta ɗebe ni kin san macen ko duk abin da namiji zai maka duka fa abin da bai sawa saboda lafiyar da ake tabawa yau namiji zai iya zagin ki yi hakuri zai iya barin ki da yunwa ki ya hakuri amma idan zai ce zai taba lafiyar ki cutarwa yayi wa dole ke ma zaki nemi miki firama ma kanki to da zama ya zama sai da ta bar gidan abin kuma ya tattara su ya dawo kaina ina da maganganun cewa sosai amma dai da farko abin da yake janyo matsala idan namiji ya tashi yin aure in kika ga irin an samu wannan matsalan sosai a biya ki ce ya ki ce ta bangaren uwar gida na nata ita ma amaryan kiga irin abiya jagule to idan kika zauna kika bincika kika binciko za ki gane cewa namiji ne mai laifi because kin san akwai mazan da kullum tsakanin su da matan su uwar su cewa suke zan kara miki kishiya ba to wato alƙawari eh na miki har wasu ba alƙawarin suke yi eh, alƙawari shi ba shi da ra'ayin mata biyu ta ishe shi ita ce farin cikin shi ita ne komai nashi irin ya mata alƙawari ita kuma ta zauna da saki jiki ta miƙe ƙafa ta mm-hmm. saka wannan abin a ranta idan ta je ta zauna da kawaye ma irin ana labarin an mota kishiya ko za a yi mota kishiya sai ki ji tana ai baban wancan ya min alkawarin ba zai kara aure ba in aka ce ke ki maga amfani da alkawarin maza sai ta ce haba eh. mm. har farin yayi ya ce ba zai kara min ba zai kara yi min kishiya ba ni na yadda da mijina saboda kowa ya bi da mata to irin wa'annan abubuwan rana ɗaya on expected ki zo ki ji an ce mijinki saura sati ɗaya ɗaurin auren shi ya za ki ji bayan kin riga kin gama kwantar da ranki kin kwantar da hankalinki cewa ke ba wani maganan ki shiga tsakaninki da mijinki kuma ina ina ba ki kokarin ki wurin kyautata ba mamaki ma saboda kyautatawan ne zai yi wannan alkawarin in tsaftar nan ne kina tsaftar nan idan girki ne kina girki in ƴaƴa ne kina kula mishi da ƴaƴa shi kanshi kina kula da shi da sauransu to da yadda ake son dai a ce ga wani aibin ki kare duk ka kare to daɗin wannan ne za ki ji ana ai ba zan ƙara miki kishiya ba to maza suna kuskure a nan wurin kin gane suna kuskure a nan wurin kin samu fa yawanci a bangaren zamantakewa aure idan namiji zai cutar da ke ya fi ke wanda zaki dole dole su yafi yanzu namiji zai iya auro ki shine cin ki shine shan ki shine stretch so idan ya so cutar da ke zai iya barin ki da yunwa zai iya daina shigowa gida zai je da wani abu da san zaki takura zaki takura ke kuma zaki shiga kunci saboda kin duniya ba ki da wanda zai faranta miki rai kin gane mm. kamar shi mm. to ke rasa wa'annan abubuwan wannan rasa abubuwan nan da kika zai iya jefa ki a cikin wani kunci mm, sai kuma ya zo ya cutar da ke da wa'annan abu duk bai ishe ki ba kuma wai dan abu kaɗan sai ya ce zai da ke mm. tun da lokacin ki za ta tunzura babu abin da ba za ki iya mai ba saboda kina tunanin duk can azabar da yake baki bai ishe ki ba kuma yanzu ma sai ya ƙara miki da na kasa lafiyar jiki. Kyau ke sarauniya bayan da kika shiga aka da ta ki aka yi aka saka wancan a kwandon shara to ke da ya dawo kanki kuma ya aka ta ki zaki. Ni ne na wai na ni lalle ba ya zuwa sarauniya. Ainihin amarya ce lalle ba. Mm. ana da yadda ni uwar gida. Kuma kin san menene kin gani ba wai sanin komai ne ba kyautatawa da kika bashi da lallashi da nuna shi ne gaskiya tunda shi ita wacce ita ce mara gaskiya mara kirki mara tarbiyya to sai kuma tana kiyaye duk waɗannan abubuwan bayan da ta mutu ba sai kuma ƙara ɗaukaka matsayin ki ba ya aka kuma ke ma ne duka kin ce ke ba ba ke ba kin dangana ni ma na fara samu ni amma problem ina bai fara tashi ba sai da na ɗauki ciki wato bulalan da ta duki uwar gida ta duke wata rana eh. za ka duki amarya wannan haka yake ba masu shiga na biyu ko na uku masu shawara na ƙarshe. To da dai farko idan mace za ta shiga gidan miji in dai kina soyayya da namiji kuna waje in dai yana kawo miki complaining din matarsa tana mai kaza ba ta da kaza kaza da kaza tsakani da Allah ba namijin kirki ba ne saboda in tana mai aike baki isa ki kawo mai canjin abin da yake tsakanin shi da matar shi ba kuma ke baki isa ki mai settling ba sannan idan ma wani abu yake bukata ke ki mai zai iya zaunar da ke gaya miki irin tsarin da yake so matar shi ta kasance hmm. ba wai ya dinga sukan matar shi ba wannan ba shi bane dalilin da zai sa ke idan kin shiga gidan ki mai abin da yake so gaskiya wannan in dai namiji yana kawo ma mace irin wa'annan abubuwan tsakani da Allah ba namijin aure bane dan Allah kaɗai ya san me yake mata lalle ko abin da aka muke <laughs> da yawa tun da har kika iya faɗin wannan kalmomin malama ke kuma uwar gida ba uwar gida kuri to uwar gida ni dai abu ɗaya zan gaya miki anan maganar ma a ce miki wai da ke ba wata ko mijin mace ɗaya duk bai taso ba saboda su maza suna iya hawainiya ne su suna iya canzawa a kowane lokaci kin ga dai misali a kaina ni fa matar mijin mace ɗaya na sa mishi ko a waya na ma mijin mace ɗaya ne da aka tashi sai gashi wata mace ta zo ta fito da ni a cikin gidan so dan Allah maza kuma ku rike gaskiya kawai in ka san noni ma ka zo kana gaya ma mace cewa wai zaka kara gaba ko ba zaka kara ba kai shiru duk yanda Allah ya yi daidai ne ba sai ka zo kana ce ma mace ita kadai ce ba wata ko waye waye gaskiya in aka ce mun ba watan nan akwai matsala nan gaba Allah ya sa mu dace mata mu ta hakuri da rayuwa baban kawo karshen shirin a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji miliyoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta tayani gabatarwa Hadiza Kyari da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC take sallama da ku. Ku huta lafiya. Muna